Hausawa Top TV tashar al'umma. A dangane da batun soyayya tsakanin Aisha Humaira da Rarara, a yanzu da ake batun Rararan zai aure ta, a yanzu za mu sa muku hira da Hadiza gaban yi da shi Rararan, inda ta masa tambaya a dangane da batun soyayya da ake yi wato tsakaninsa da Aisha Humaira, inda Rararan ya ba da amsa a hirar da suka yi da Hadiza gaban ɗin. Da fari kafin mu ɗora a cikin wannan rahoto ku saurara ku ce abin da rararen ya faɗa a dangane da soyayyar da ake matu tsakaninsa da Aisha Humaira. Shin da gaske ne akwai soyayyar ko kuma babu ga abin da rararen ya ce. Rarara da Aisha Humaira. Soyayya ake yi ko aiki. Kin san abubuwa da yawa suna faruwa uh-huh. a cikin abu daya ko kuma a cikin abu biyu. Aisha Humaira tana ofis dina. ma'ana kamar tana karkashi na muna aiki da ita kuma a cikin wanda muke aiki tana ɗaya da tana da tana da akwai ni na ɗaya na biyu na uku sai ita ko kuma ni na ɗaya na biyu sai ta uku ita to saboda haka ana ganin duk yawanci inda za a gani za a ganta kuma ba a gani ban an ganta za a ce ina nake to saboda haka kin san mutane masu sake-sake irin ku ko kuma masu irin masu kallon ba ko irin wani masu tunanin aisha humaira da rarara ana soyayya rarara yana son humaira ya to ya son humaira muna aiki da ita ga yara na me ke muna da yawa a gurin eh. muna da yawa kamfanin namu ba wai ya aisha humaira kasa eh tatin tatin kace ai ya wuce tatin tatin ai ya kamfani take ita eh, tatin tatin ai kungiya ce daban ai akwai wanda suna suna tatin tatin amma ba ma sa zuwa ofis ofis rarara Eh. shi da represent ne in za a haɗu guri shi ma haɗuwa za a yi amma dai wannan ina mace magana kamfani ne mu a kamfanin mu Aisha mai ta ɗaya daga cikin daraktoci na gane eh, tun da darakta ce a cikin kamfani na da abin da mutum zai faɗa wanda zai faɗa a gaba shi kuma na ga sai ka bar abin da ke zuciyarka na zuciyarka amma akwai fahimta sosai tsakanin mu da ita ta yadda babu soyayya da aminci a ah, don akwai zan gaya miki in mare ta ta buya bai ta so ya yi wa mu buya bace da yawa ai me aikata samarin gaban da mm, kowa kowa ya sani ya san sani da yawa akwai me aikata manyan manyan ne yan kanana yan kanana duka gaban tana saurayi ba ta da shi wani ma zai ce ai wani saurayin gaban ne kuma ƙarya yake don ba su maganar tare ba to kai ka san saurayi a sosai na san samarin ki a a samari eh, kuma eh, na san na san in ka samari su da yawa problem na ai miji ne daban amma saurayi a samari ai da yawa ai cajewa ake yi a do daya kin gane in cin kwankwasa dan karami ki gaba zai yi ba cin kwankwasa babba ki gaba zai yi ba haka zaki kwankwasa haki dace amma magana samarin ki na san wasu ba na so da dan fito da su fili in kuma ne bashi kenan a'a bashi kawai a'a bashi bashi oke bashi to ni kuma yan mata na fiki fa gana ina da yan mata ko da mata <laughs> kai <laughs> kana da yan mata eh sosai to su ina da yan mata da yawa mhm. saboda duk yan ta ce maka da Allah wallahi ni ina kana burge ni ina daga jin wakoki wata mai ita ce ni kauna kanki wallahi ni wallahi kana haka haka to amma ba yadda za ka ce mata a'a ni ba na son ki to dole nuna so ga kamar ke nan a wanda yanzu ko mutuwa zai shi kawai hadisi gaban ke so amma shi ba masu taba haduwa ba in ya ganta kawai shi wannan ma ya ishe shi to haka wanda haka mutanen da suke daga kasar waje daga cikin Najeriya da suna bukatar kawai ita kawai burin ta garara ko da muna haduwa ta da burin ta rungume ni sai dai da na kawai sai mai fara cewa wallahi ni buri na cika a duniya na kinga to akwai irin wannan akan ki saboda samarin ki sun yawa to ni kuma yana da yan mata kaɗan sai ka yi ta maimaitan wannan eh, maganar ne misali misali yana <laughs> eh, da daɗi ko mutum na jama'a kula jin daɗin jiro nan to muna godiya rarara ya sake bakuwa a baki da yawa ma amma dai ban kara waka ba <laughs> to kamar yadda kuka saurara wannan ita ce amsar da rarara ya bawa wato hadiza gaban yayin da ta tambaye shi akan batun soyayya da jama'a suke batun cewa ta kullu tsakanin Aisha Humaira da shi inda ya bada amsa cewa idan da soyayya ma to za ta bayyana sai dai akwai abin da ya faɗa cewa ya ba zai so Aisha Humaira ba tunda a ƙarƙashinsa take kaga kenan ba rami me ya kawo rami wala Allah dai a yanzu suna boye abin ne kafin nan izuwa gaba ya bayyana. Babu shakka dalilin da ya sa al'umma a yanzu suke tunanin cewa babbar soyayya ce tsakanin rararan da ita Aisha Humairan. Shi ne yawanci da inda za ka ga rarara sai ka ga Aisha Humaira kuma a kodayaushe za ka ga yawancin abubuwansa da yake yi na sanarwa za ka ji ta bakin Aisha Humairan yake fitowa. Wannan abubuwa da suke faruwa su suka sanya hankalin al'umma ya karkato zuwa kan cewar tabbas akwai soyayya tsakanin rarara da aisha humaira kawai dai suna ɓoyewa duniya ne babu shakka a wannan da yi tambaya kamar yadda rararen ya amsa cewa aisha humaira bai bayyana cewa budurwarsa ba ce ba budurwarsa ba ce ba a yanzu dai maganar ba ta gama rawarewa ba wala Allah dai nan gaba a iya jin wani tashin zancen na soyayya tsakanin su kuma za mu so ma a ce soyayyar ta kullu har ta kai ga aure domin tsakanin jarumin guda biyu rarara da aisha humairan kamar yadda ake gani suna wasa da dariya a junansu wannan zai iya kawowa izuwa wato shi aure a tsakanin su kuma hakan zai kawo wato cewar an kafa tarihi a kanewood dauda kawo turarara ya auri aisha humaira jarumai guda biyu sun haɗu kamar yadda aka kafa tarihi tsakanin ummi rahab dalilin baba a wato watannin da suka gabata ita ma jaruma ummi rahab dalilin baba idan ba za ku manta ba soyayya su ta fara ƙulluwa ne daga haka wato yanda aka fara yin raɗe-raɗi cewa akwai soyayya tsakanin ita ummi rahab ɗin dalilin baba wanda abin ya daɗe yana yin yawo amma bai bayyana a fili ba sai lokacin da ta kai ta kawo aka yi rigima tsakanin adam e zango da ita jaruma ummi rahab ɗin sannan mutane suka fuskanci me ake ciki domin a lokacin da ummi rahab ta bar wajen adam e zango wajen lilin baban ta koma wanda babu shakka tun daga lokacin da aka fara ganin waɗannan waƙoƙi da hotuna na ummi rahab ɗin aka fara zargin cewar tabbas batu ya kusa zama gaskiya na soyayya tsakanin jarumar da kuma mawaƙi lelon baban tafi-tafi sai gashi an hango ta ta yi wani postin wanda take bayyana cewa shi ne wato kalbin zuciyarta domin a wannan lokaci ne mutane suka gama gazgatawa cewa tabbas ummi rahab ta fada soyayya da mawaƙi lelon baba wanda daga bisani kuma aka zo aka yi magana cewa ma ai za a yi aure inda har saudiya suka je wajen iyayen umira din daga bisani kuma yanzu ga shi an zo an yi aure alhamdulillahi wannan aure ne da ya hada tarihi shi yasa ma muke batun cewar tabbas in dai har mawaƙi rarara ya aure aisha humaira to tabbas an sake kafa wani tarihin a kanihud domin auren da ya kulli tsakanin ummi rab da redin baba jama'a sun ji daɗinsa kuma aure ne na tarihi a Kannywood wanda an daɗe ba a yi irinsa ba. Babban lema a ce wai ga Aisha Humaira da rarara za a yi aure. Tabbas za a yi shagalin da ba a taɓa yi ba domin auren babban mawaƙin ƙasa da ƙasa ne da kuma Aisha Humaira wadda ita ma yanzu a cikin matan Kannywood za mu iya cewa babu tamkarta wajen dai wato kuɗi da kuma wato al'amura dai da suke gudana a harkar siyasa. To masu saurare me za ku ce a dangane na wannan batu wato tsakanin soyayyar da ake batu tsakanin wato rarara da Aisha Humaira. Muna jiran jin shahin ra'ayinku akan wannan lamari. Shin kuna ganin duda rarara ya amsa wannan magana? Shin anya kuwa da soyayya a tsakani ko babu ɓoyewa yake yi?